yau juma'a 23 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyu daidai da 28 ga watan januwari shekara ta 2011 a ci gaba da karatun littafin akhtau shai'a na muhammad jamil zainu allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka gabatar da bayanai cewa wannan littafi yana kunshe ne da wasu kusakurai da mutane suke aikatawa wanda ya zama wajibi a gyara musu domin su masu gyara amma kuma wannan gyaran zai faru ne a bisa haskakawan alkur'ani da sunna muna fatan allah madaukin sarki ya tsare bakunanmu da zukatanmu da gabanmu dangane da aikatar da ko furuci da kudurce ire-iren waɗannan kusakurai da malin ya kira su da cewa su da dama sukan fitar da mutum daga addinin musulunci ba tare da ya sani ba allah ya kiyaye mu kuma ta ba a jiya mun karanta kuskure na sha bakwai a inda a ciki bayan da malin ya ɗauko wata magana a cikin littafin rudud ala abadil sai kuma ya ta'aliki da cewa wajattu fil kitabil mazkur akhta na samu kuma a cikin wannan littafi cike da wasu kusakurai shirkiya waɗanda kusakurai ne da ke ɗauke da shirka to aridu tauhid wanda waɗannan kusakurai suna cin karo da tauhidi wa zalika waɗannan kusakurai sun faru ne hina masu ila lokacin da aka tambaye shi malamin hal hunaka a ƙababun shin akwai kutubai wa abdalun da kuma badalai wa agwaf da kuma gausi-gausi shin akwai waɗannan sunaye da masu sunayen a duniya akwai su faƙala sai mala ya ce na'am hunaka a ƙatab wa abdal wa agwas ya ce lallai waɗannan akwai su walakin layu sammal gausa gausan sai dai ba a kiran gausi da gausi illa hina ma yulja'u ilaihi sai a lokacin da ya kai matsayin da ake mai da al'amari zuwa gare shi neman agaji na zuwa da taimako ko kwarin yawan wani damuwa wane ne ake mika al'amarin kawo amfani ko tun kudewan cuta gare shi to a littafin da aka rubuta wai za a yi raddin banna kuma ake tabbatar da irin wannan ga wani wanda ba Allah ba to shine malam bayan da ya ciro wancan bayanin a cikin littafin sai ya wo ya ce ga wani hanzari ba gudu ba a cikin dai wannan littafin to ga irin tabar gazan kuma da ke ciki to ganin cewa waɗannan laƙobba guda uku sun wuce uku ma wanda malin yi mana ishara a kansu a yanzu na lafuzza ne wanda ba kasafai ƙananan ɗaliban ilimi da ba bincike suke mai zurfi a cikin littattafan sufaye sukan ci karo da su ba sai na ga dacewa mu zo mu tattauna magana akan waɗannan sunaye da kuma aikin da aka ba masu sunayen da mukamansu da kuma irin abin da malaman musulunci suka faɗi gani da ruwayoyin da aka ƙirƙiru aka danganta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wai shi ya faɗi cewa akwai waɗannan mutane ɗin da kuma ayyukansu da kuma irin falalan da suke da shi to waɗannan da ya taƙaice ana kiransu da cewa waliyai ne na'am mu ba musun waliye muke yi ba amma kamar yadda malin ya ce al'auliya su dai waliyan Allah wa humul mu'minun al'udun su ne muminai adilai mutanen kirki to su ko waɗannan muminan da shi kan shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya tabbatar da cewa su ne muminai baƙuna suna nan a wanze hatta ta komu sa'a har zuwa sanda kiyama za ta tsaya ba wanda yake musun cewa babu waliyi mala ya ce alal kauli bi annahu la takhlul arda min mu'minin a bisa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke cewa ba yanda za a yi a wayi gari a duniyan nan a ce ba mumini wa illa unku ba haka ba faqad thabata fil hadis. ya tabbata cikin hadisai ingantattu cewa la taqumu sa'a hatta la ya Allah fil ard sanda kiyama za ta tsaya mun karanta da ku a cikin hadisin da nanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin masihid dajjal kuma ya yi bayani dangane da ya wa Ma'ajuj da nuzulu isa da kuma bayyanan mahadil muntazar cewa ƙarshen al'amari kat ana dab da tashin kiyama to dukkanin wani mumini in ya shaƙi wata iska da allah madaukin sarki zai turo to muminin zai mutu haka ne to sai da irin wannan lokaci ne za a wayi gari babu sauran mumini a irin wannan lokaci ne annabi ya ce ƙur'ani da kanshi wanda mazaje suka haddace a kirazansu to wannan haddan za a neme ta za a rasa ta dare guda ƙur'anin da ke rubuce a jikin alluna da takardu su kuma za su ɓace za su shashe za su disashe kamar yadda taguwa mai zane take koɗewa zanen ya fita haka za a waye gari dukkanin wani alama na addini an manta da shi to hadisin sai ce wala yuqalu Allah ko sunan Allah ma ba a kira a irin wannan lokaci al'amari zai gurɓace zai lalace to ana dab da tashin alkiyama to a irin wannan yanayi ne to ba za a ƙara samun waliyi ba kuma amma muddin dai ba kiyama ne ta tsaya ba to akwai waliyai tabbatattu ƙur'ani ya tabbatar mana da wannan kuma ya faɗi siffofinsu ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun babu wanda zai ta'arifin wali a duniyar nan ta'arifin shi ya samu karbuwa irin yanda mahalicin mu yayi ko mun fahimci wannan da kyau ku kuma ba mu samu wani hadisi ko kwaya ɗaya daga annabi wanda ya bayyana cewa ba haka Allah yake nufi ba to amma sai ga waɗannan sunaye an ce akwai abdal to su waɗannan abdal ɗin to sai malin ya ce a kolu a cikin wannan littafi nake karantowa mai suna al'insaf fi haƙiƙatil auliya wa malahun minal min al-karamat wal altaf na al'amin muhammad bin ismail as-san'ani wannan malami ya rubuta wannan littafi ne domin yi bayani dangane da abubuwan da ya ambata ya ce adalci ko kuma kalmomi na adalci ko ɗaura al'amara a bisa ma'aunin adalci don gane da bayyana haƙiƙanin suwa ne waliyan Allah maɗaukin sarki da kuma bayani don gane da irin karamomin da Allah maɗaukin sarki ya ba su domin Allah ya girmama su ya tabbatar da wasu saƙonni da yake son ya isar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho da shi to a ciki cin da an ce za a tantance waye wali na kwarewa ne ne kuma dan jabu kamar littafin ibn taimiyya ne al-furqan baina auliya rahman wa auliya shaytan mana littafi da ke rarrabewa da tantancewa da bakaɗewa da tacewa a iya fitar da cewa wane ne waliyi na allah mai rahama sannan a lokaci ɗaya kuma a bayanin wane ne waliyin shaidan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to a ciki ne malam ana yake cewa kal abdal za ya magana kamar abdal ya ce a ƙulu ni sai in ce filkamus kun wajen ku ya ce a cikin littafin alkamus kamusul muhid na fairuz abadi malam ya ciro wannan magana ne a shafi na 1247 ya ce al'abdal قوم bihim يقيم azza wa وجل su waɗannan abdal ɗin su wasu mutane ne ta hanyar su ne allah maɗaukin sarki yake iya kare ƙasa da tabbatar da ita da kiyaye ta daga dukkanin haɗurra kenan in kun fahimci wannan maganar rashin abdal to kowane irin haɗari zai iya faruwa a bayan ƙasa da shi kanshi allah maɗaukin sarki ba zai iya karewa ba domin ta hanyar su ne yake iya ƙoƙarin tabbatar da ƙasa da ba ta tsaro wahum saba'una su waɗannan abdal ɗin su saba'in ne arba'una bi sham wai akwai guda arba'in a ƙasan sham wa na bi gairiha sauran talatin ɗin kuma sun watsu ne a sassanin duniya la ya mutu ahaduhum ɗaya daga cikinsu bai taɓa kwantawa ya rasu ba illa kama makamahu wahidun min sa'irin nas face maza Allah maɗaukin sarki zai naɗa wani sabo daga cikin mutane domin ya tsaya a matsayin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ku? wai abdal kenan kamar yadda su ya zuwa cikin littafin qamusul muhit na fairuz abadi Tun kun lura kafin aje ko ina yanzu akwai wani mutum ta hanyar shi Allah madaukin sarki ke iya kare ƙasa shi Allah da kanshi a cikin alkur'ani ya shi kirari da cewa shi ne wanda ilimin shi ya cika sammai da kasai kuma ya ce wala ya odoho hibzuhuma kiyaye samman da kasan ba su taɓa wahalar da shi domin shi wa huwal aliyyul azim Allah madaukaki ne mabuwaye ne mai girman kaddara ne da duk abin da ya nemi isar ya zartar Allah madaukin sarki yana da iyawa akan wannan to sai aka ce akwai wasu abdal masu wannan mukamin to me aka rage ma Allah jama'a kuna fahimtar wannan malam yace wa fin nihaya amma a cikin littafin an-nihaya fi garibul hadith na al-imam ibn al-athir a juz'in farko shafi na 107 yake cewa al-abdal bisham su abdal din nan wasu waliyai ne da suke kasan sham wa humul auliya wal ubad ana nada abdal ne daga cikin waliyai haka daga cikin manyan bayi masu bautan Allah madaukin sarki alwahid minhum ɗaya daga ciki in an ce abdal wannan jam'i ne ko to ɗaya daga ciki sai a ce badal ala wazni jamal ya ce sun bi zalika an kira su da haka ne cewa abdal li'annahu kullama mata minhum wahid domin duk sanda aka samu ɗaya daga cikinsu allah ya yi mai rasuwa buddila bi akhar nan da nan sai a yi marmaza a canza a naɗa wani sabo mun gano wannan da kyau ko saboda rashin shi a wannan ɓangare wani bala'i zai iya faruwa a wannan yankin da Allah bai san yadda zai da shi ba haka kudurin masu kudurce cewa ayyukan abdal haka yake ina fatan mun fahimci wannan da kyau malam ya ce wa fitta arif lil manawi amma a cikin littafin at-ta'rif shine at-tawqif ala muhimmatit ta'arif lil manawi cikakken sunan littafin kenan yake cewa annal abdal saba'atun su abdal to dai mutum bakwai ne la yaziduna wala yanqusun ba ƙari ba ragi ba sa ƙaruwa daga bakwai kuma ba sa raguwa daga bakwan yahfazullahu bihimul aqalimus saba'a. Allah madaukin sarki yana amfani da su wajen kiyaye sasanni da ake da su nahiyoyi guda bakwai fa kullu badal kowane badal daga cikin waɗancan abdal ɗin laho ekelimun to yana da nashi nahiyar fihi wulayatihi shi ke kulawa da wannan nahiya kulawan da shi ne a matsayin kamar wakilin Allah a wajen minhum wahidun ala qadamil khalil ɗaya daga ciki matsayin shi a inda yake kulawa da kuma matsayin shi a nan duniya da kiman shi a wajen Allah madaukin sarki kamar matsayin annabi Ibrahim ne Khalilur Rahman walahu iqlimul awwal shine wanda yake da yanki ko nahiya ko sasa na farko daga cikin waɗannan sasannin wasani na biyu daga ciki ala qadamil kalim shi kuma yana dab da inda annabi Musa yake matsayin shi da martaban shi kamar martaban annabi musa ne wasalis na uku daga ciki ala kadami harun yana karkashin kafa ne na shi annabi harun ma'ana daidai wa daida suke Wa warrabi na hudu ala kadami idris shi kuma yana kadam ne na matsayi da daraja na annabi idris wal na biyar daga ciki ala yusuf shi kuma matsayi da martaba na shi to dab yake daidai da na annabi yusuf wasadis na shida daga ciki ala isa shi kuma yana daidai da annabi isa ɗan maryam wasabi na bakwai daga ciki ala adam shi kuma kamar annabi adam ne mun gano wannan da kyau ku malu ya ce ala tartib suna kan wannan matsayi ne wannan sama da wannan wannan kasa da wannan wannan bai kai mawa haka haka haka suke waɗannan su abdal ɗin malu ya ce ala tartibul aqalim a bisa tsarin yanda su waɗannan nahiyoyi suke wa hum arifuna bima auda Allahu fil kawakibis sayyara su dai waɗannan abdal ɗin masana ne da suke da cikakkiyar masaniya dangane da ajiyoyin da Allah maɗaukin sarki ya aje a cikin taurari da ake ce masu alkawakibus sayyara min asrar na asirai na abubuwan da za su faru da abubuwan da suka faru da yadda za a iya canza su da yadda za a iya kaza da dai sauransu wal harakat da dukkanin wani motsi kafin faruwan shi da bayan faruwan shi da me sakamakon faruwan suna da wannan cikakken ilimi na gaibu wal manazil da kuma masaukan su taurarin wa ha kai da wasu ilmomin ma da ba waɗannan ba kenan su abdal a bisa wannan tarif da malam manawi yake yi to su cikakkun masana ne waɗanda suke su na musamman ne walahun min asma sannan suna da sunaye asma'us sifat sunaye na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shine mai littafin ad-durratul kharida sharhi ne na al-yaqutatul farida da ya zo yake sharhin maganan da mai yaqutatul farida ke cewa fa ainihu ainul aini fafham isharat yace ce shi ɗin shi yi ƙoƙarin fahimtar isharar da nayi sai shi mai sharhi mai addurratul farida yake cewa law kushifa an haqiqatul wali da za a zo ai bayani irin wannan dalla dalla dangane da waye wali mai matsayin wali laubida da an koma bauta ma wali an saki Allah lin silahihi min awsafil ubudiyya saboda shi wali gaba ɗaya bai da siffa na bawa na bauta gaba ɗaya domin liktisafihi bi awsafir rububiyya domin shi wali ya sufantu ɗari bisa ɗari da siffa ne irin na Allah kawai ina fatan mun gano wannan da kyau ku samu littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida Allah ya kiyaye to shine sai mala yace walahum min al-asma su waɗannan abdal din suna da wasu sunaye na musamman asma'us sifat sunaye ne na siffofin Allah wa kullu wahidin bi hasabi ma yu'tihi haqiqatu zalika al-ism ilahi kowanne ɗaya daga cikin su to yana dacewa ne da daidai gwargwadon matsayin da aka bashi na hakikan wannan suna na Allah maɗaukin sarki daidai gwargwadon aikin da yake yi mina shimulu wal ihata kuma wannan suna da iyawa da kaddara da iko da irada na Allah madaukin sarki zai tabbata gare shi duk abin da wannan suna yake na Allah ne kuma Allah zai iya yi to shi ma yana da irin wannan ikon ina fata mun gano wannan da kyau yanzu kafin a je ko ina an zo ana son a nuna muku ba wasu bane fa su annabi ibrahim su annabi musa su isa su harun su yusuf su idris su adam illa waɗannan abdal din. sannan kuma ana son a nuna muku cewa su ma fa alloli ne saboda duk wani abin da yake banci ayyukan Allah da siffofin shi to su ma suna da shi ina fatan mun gano wannan da kyau ku karanta wancan littafi mai suna at-tawqif ala muhimmat at-ta'arif na al-imam al-manawi shafi na 36 jama'a kun fahimci wane ne ake ce ma badal ko to wai malam ya kawo a cikin wancan littafin rudud ala abatil raddodi ne yake ga abubuwan da suke banna to kuma sai yazo yake tabbatar da wannan anya akwai bannan da ya wuce bannan da ake zungurin janibin Allah subhanahu wata'ala Allah shi kiyaye kultu mala yace sai na ce wa hazaftira'un ala Allah wannan ƙarya ce aka yi ma Allah ƙirƙiri ne fa innahu lam ya'ti anhu ta'ala domin babu wani zance dangane da badal ko abdal wanda ya zo daga Allah madaukin sarki duk abin da zai zo daga Allah a hakikanin gaskiya za a kira shi da me cewa yana cikin alkur'ani ba wata aya cikin alkur'ani tun daga farko har ƙarshe da ta magana a kansu wala an rasulihi haka kuma babu wani bayani da ya zo an rusulihi daga manzannin Allah harfin wahidun min hazihil aqwal fi ha'ula saba'a ko harafi kwaya ɗaya a ce wani manzo daga cikin manzannin Allah ya yi magana kan waɗannan abdalin babu kuma ba inda yake a cikin addinin Allah walam ya ati abdal babu wani zance da ya zo daga waɗannan abdal illa ma sanadkuruhu laka qariban min al ahadith sai dai cikin bayanan da za mu zo mu bayyana nan gaba kaɗan na wasu hadisai wai da aka ce an ruwaito wai annabi ya ce wa fi kullum min ha maƙal sannan cikin waɗannan zantattuka na hadisai kaf babu hadisin da malamai ba su bayanin rauni da suka akan nagartan hadisin ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk da tsawon wannan bahasi za mu zo za mu bi shi daki-daki a hankali a natsa da izinin Allah a karance sau da al'umma su fahimta domin rashin waɗannan bayanan ne ke haifar da irin abubuwan da ake faɗi da kai tsaye kuskure ne a ce wai suwana ba sa son waliyai yanzu ke tsakaninki da Allah in aka ce miki wannan shi ne waliyi ki imani da shi in kika je lahira da wannan imanin za ki samu rahamar Allah cikin aljanna Allah ya kiyaye malam ya ce wa min aja'ib ma fi ta'arifat malam ya ce yana daga cikin abun mamaki na waɗannan bayanan da ya zo a cikin wancan littafi na manawi cewa annal autad su kuma autat arba'atun fi kulli zamanin su kuma hudu ake samu a kowane zamani la yaziduna wala yanqusun ba sa karuwa ba sa raguwa daga hudu mun gane wannan da kyau ko ahaduhum yahfazu bihil mashriq ɗaya daga cikin su ta hanyar shi ne Allah yake iya samun iko na iya kare gabashin duniya kenan in ba shi to gabashin duniya zai kwace ya fita daga milkin Allah madaukin sarki Allah ba yanda ya iya da shi mun gane wannan da kyau ko wal akhar ɗaya kuma al maghrib yana yammacin duniya ne ta hanyar shi Allah ke iya kare yamma in ba shi to yamma za ta kwace Allah ya rasa yadda zai da ita wal'akar ɗaya kuma aljinu shi kuma yana kudu ta hanyar shi ne Allah ke iya sarrafa kudancin duniya wal'akar cikon na hudun a shimal shi kuma yana arewacin duniya ta hanyar shi ne Allah maɗaukin sarki mulkin shi a arewaci yake tabbata abubuwa suke zartuwa wa yi ubaru anuhun biljibal ana ɗaukansu kamar yadda duwatsu suke ba allah maɗaukin sarki ya faɗi cewa ya kafe ƙasa da duwatsu ba to wai waɗannan su ma a matsayin mutane waliyai zaɓaɓɓin allah to su ne masu kula ma allah maɗaukin sarki da ƙasa ta hanyar su ne al'amari ya tabbata Malam ya ce li hukumihin fil alam saboda irin yadda suke da ta cewa a cikin duniya hukumar jibala fil ard shine irin aikin da duwatsu suke na daddanne ƙasa da Allah ya ba su to iya kulawa da ƙasa da zartar da abubuwa yadda suke yi to ɗaya ne da wancan duwatsu da Allah ya ba mu labarin cikin alkur'ani abun mamaki sai duwatsu sai Allah ya ba da labarin ga aikin da ya sa suke yi to amma kuma ba inda Allah ya faɗi waɗannan abdal ko autad a cikin alkur'ani a ce Allah ya manta da su duk da wannan aiki nasu amma ba a manta da duwatsu ba wannan abin mamaki ne ko malin ya ce wa alqabuhum fi kulli zamanin su waɗannan autar ɗin laƙubban da ake kiransu da shi a kowane zamani shine abdulhai ko abdul abdulazim ko abdulkadir ko abdulmurid sunayensu kenan su hudu ne kuma sunansu da ake kiransu da shi kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malam manawi ya faɗi wannan bayani a cikin at-tawqif fil muhimmat taarif a shafi na 62 malam ya ce wa fit ta'rifat aidan har ila yau cikin bayanai dangane da su waɗancan da ake ɗauka wasu waliye ne na musamman a dai cikin wancan littafi na al-imam manawi akwai al-qutub wanda ake ce mashi qutubi wa qad yusamma gautan. duk inda kika ji an ce kutubul bakari to ana nufin gausi ne bi itibaril tija'il wahidi ilaihi ana ce mashi gausi ne idan ya zama mutum yana kai bukatun shi yana mika al'amara na yau da kullun don neman biyan bukata zuwa gare shi ibaratun anil wahidin ladhi huwa mawdi'u nadhrullahi fi zamanihi ana amfani da wannan kalma ne na gausi domin ta hanyar shi ne Allah maɗaukin sarki yake iya gane inda ya dace ya kaza domin idan aka kai bukatu zuwa ga wannan gausi to shi kuma sai ya anso daga wajen Allah sai ya raba Kina in babu gausi Allah bai san abin da za a yi bayan kasa ba ruwan sama bai san san da ya kamata ya saukar ba haka sanyi haka zafi haka arziki haka kaza haka kaza ko gausi ne ke iya wannan tasarrufi gaba daya ta hanyar shi ne ake rayarwa ko a kashe kakkumanta mun karanta a cikin littafin at-tafrihul khatir fi manaqib tajil awliya wa burhanul asfiya a sheikh abdulkadir jilani cewa akwai wata muridiyar shi wacce ta zo ta kawo mai ƙara cewa ɗanta ya rasu ita kuma yanzu ba ta shirya ɗan ya mutu ba mana tana buƙatar rayuwan shi to sai shi sai da abdulkadir jilani a bisa wannan kissa da aka ambata nan take sai daga ido sama sai ya hango mala'ikan mutuwa ɗauke da jakan da ya kwashe rayukan bayi a wannan yinin muku a cikin hadisi annabi ya gaya mana cewa duk wanda aka ɗauki ran shi nan take ake tafiya da shi sama in mutumin kirki ne a bude har a tafi saman bakwai a kai ma Allah in mutumin banza ne kuma ba za a bude kofar sama ba tun daga can za a jefo shi haka annabi ya faɗi ko to na annabi ne gaskiya to amma shi a wancan kissa a cikin littafin tafrihul khatir sai aka ce a a cikin wani buhu ne ya tara mala'ika yana taka step step zai haye sama sai abdulkadir jilani a bisa kissan sai kira shi ce kai zona zakuloman ran ɗan matan na mai da shi sai ce allah ne ya aike ni ya sa ni in ɗauki ran shi sai ce to ni kuma na ce kara ɗauki ran shi sai ce to zan bi maganan ka ne ko maganan Allah ya tsaya ce kai ba na son jayayya za ka mai da ran shi ko ba za ka mayar ba ishe shi gaskiya Allah ne ya sa shi wai malakul mauti ne ba wai ake wannan hiran da shi to shi na ko wata sanda a hannun gausi sai amfani da ita sai maki hannun mala'ikan sai wannan sandan ta mako wannan jakan da rai ke ciki ku ga yadda Allah ke siffanta mala'iku shadidul quwa dhu fastawa wai a ce wai sanda ne wani halitta ya make hannun malakul mauti sai ta faɗo sai ya ɗauki sandan cikin fushi sai zazzaki wai a wannan ranar duk wanda ma ka ɗauki ran shi to sai ran ya koma jikin shi kawai sai taso ya kun ga da yawa za a cuce su wani tun safe ya mutu har an binne shi kun ga rai zai koma mai cikin jikin shi to ko mala'ikan daukar ran bai koma a cikin kissan cewa ya kara daukar rayukan su ba wai sai tafi wajen Allah yana kuka sai kaddara tafi yana eh, eh, irin wannan ne kuka dai na yaro an kwace mai dan deman minti yana sha a hanya ba ka zai shiga gida yana kuka ba wai malakul mauti ya tafi sama yana ma Allah kuka kuma iko Allah a cikin kissa shi sa Qur'ani ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli ana ganewa su suka ce Allah na ko'ina amma cikin kisan kuma aka ce yana takawa zai tafiya kai ma Allah a ina zai kai ma Allah to shi kenan a zuwa da tulu rafi dai a faɗi inda Allah yake wata rana ƙarara to shi ne Allah ya ce to agai ka ja da ya ce ka ba shi rai ɗaya da ka ba shi rai ɗaya duk da ba a zauna lafiya ba amma yanzu da ka hana shi kaga yanzu ya mai da man da hannu a gogo baya kai ko malakul mutu ka san abdulkadir jilani ya ce yau da zai ce in mai da ran waɗanda suka mutu tun daga adamu har yau billahi ne sai mai da su wai allah ne ke faɗin wannan to wannan shi ne gauti kuma kun ji a nan wajen an ce ta hanyar shi allah maɗaukin sarki ke sanin ya kamata da abin da ya dace a yi wai allah bai san ya kamata ba jama'a mun gane sai ya bi ta hanyar gausi ne sannan sai allah ya gano ya kamata wannan ta girma ya kamata a haifi wannan ya kamata a yi ma wannan aure ya kamata wannan ta sana'a wai ta hanyar gausi ne ke gano wannan yanzu numfashin da kike yi ta hanyar shi ne in ba shi to shi ma Allah ba zai iya gano wannan ba sun dauki Allah kamar wani sunduki haka jama'a kuna jin wannan abu yanzu aka ce gausi wali ne zaki yadda Allah shi kyauta wai a lahul tilsamal a'azam min ladunhu Allah da kai shi ne ya ɗauki tilsamal a'azam tilsam wani yare ne na latin kamar ki ce wani hatami ne wanda yake ɗauke da ismullahi a'azam wanda ke ba gausi daman yin abin da ya so a san da ya so wai sai Allah ya bashi ko huwa yasri fil malakut shi gausi yana iya tasarrufi ya shiga ya fita a cikin sasannin duniya alkawun wa a yanuhu albatina wa zahira siryanar roh fil jasadi irin yadda yake da daman kai da komowa a cikin sasannin sammai da kasai to irin yadda rai ne yake kara kai na cikin jiki yanzu kina jin inda ranki yake to sai gausi ya shiga sama ya je ya dawo ya shiga aljanna ya duk abin da ya ga dama kun san daga cikin abin da ake fadi wai wali yana shiga cikin aljanna ya mu'amala da matan aljanna ya sauko mun gane wali yana iya tashi yanzu kuna kallon shi ya tafi maka ya sallar la'asar kuma ya dawo ya sha ruwa a nan haka aka ba da labari tafsiri ake ana karatun a shafa da yamma kawai sai shehi ya manta ni kawai sai fito na cin gurasa kun san su 'yan bida suna da zumunci a tsakaninsu to sai abin ya ɗauki hankalin mutane suna mamaki da rana tsaka rana bata faɗi ba ana azumi babban shehi kuma ya fito na cin gurasa mai faru yanda ne ko ko yaya ne to sai shi mai karatun sai ya tsaya ce to kar mutane su yi mamaki yanzu shi shi daga faɗa ka ya fito to daga madina yake kun san su madina yanzu sun sha ruwa to bayan da ya sallama magariba ne sai fito kofar masallacin annabi sai ya ga wani balarabe yana cin gurasa shi ne sai ya anza. to ita ce gurasan bai gama cinyewa ba ita kanta gurasa yar madina ce <laughs> ina fatan mun gane to shi da ake ce muku to shi irin gaugawan da yake da shi da irin yadda yake ta sarrafi a cikin malakut sama da ƙasa da ko'ina to irin yadda ruhi ne yake yi ina fatan mun gane yanzu ranki ba sai muke tunanin shekara goma da ya wuce baya ba wasu matakalai kika bi gaje kika tuno yanzu sai abin da baki za tsammani domin gaugawan shi ya wuce lantarki ina fatan mun gane wannan da kyau to wai wannan shine gausi yadihi qistatul faidul a'am a hannun shi ne dukkanin wani ma'auni na adalci na azartawa na talauta na komi shi ke kasawa ya ba kowa ka san shi ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan Allah ba shine ar-razzaqu quwwatil matin ba gausi ne a bisa aqidar masu wannan aqidar waznuhu yatba'u ilmuhu shi wazane shi abin da yake aunawa ya kasabta ya bada ina tafiya ne a bisa masaniyan shi kyakkyawa abin da zai baki ya gama sani ne ba wasu ya tambaye kin yi jawabi ba irin yadda Allah ya sanki ya san komai da bukatunki haka yake yi wa ilmuhu yatba wa ilmul khalq shi kuma ilimin shi yana tafiya ne ala ilmul haq ilimin Allah madaukin sarki wa ilmul haq shi ko ilimin Allah yatba mahiyatul ghair al maj'ula shi kuma yana tafiya ne a bisa doran abin da aka gina shi wannan gausi da shi mana shi gausi baya komi na kuskure duk abin da ya kaman Allah ne fa huwa yafidu ruhul hayati alal kaunil a'la wal asfal duk wani amfani na ruwan sama ne na rayarwa ne na kashewa ne a sama da ƙasa to gausi yake yi wa huwa ala kalbi israfil min haythu hissatihi al alkamila wajen irin yadda mala'ika yake da tsarki da yardan da Allah ya mai da halitta da karfi da komi da wanzuwa to matsayin gausi to matsayin mala'ika israfil kenan maddatul hayat wal ihsas wajen rayuwa da kuma wajen ji da komi irin yadda kika san mala'ika israfil to ɓangare ne na gausi wannan lamin haisul insaniya ba wai wajen mutuntaka ba in aka ce mutum zai iya ɗaukan wannan abin da allah ya siffanta man dangane da mala'ika israfil to sai a ce to ai ba gan shi da wannan siffa ba domin annabi ya ce tsakanin kunni shi mala'ika israfil zuwa kafaɗan shi tafiyan shekarar dubu saba'in ne mun gano wannan da kyau kuma kan shi ya tokare saman bakwai kafafin shi sun tokare kasan bakwai to irin wannan halitta da irin wannan karfi da irin wannan iko da iyawa na shi mala'ika israfil to ita aka markade aka yi magausi amma fa ta hanyar ruhi ba ta hanyar kasancewar shi mutum da ke ganin shi ido da ido ba wa hukumu jibril fihi aikin jibril da ko yake gudanarwa ga shi wannan gausi to ka kuma nafsin natika fin nasha'atil insaniya kamar yadda kika san rai ne na wajen magana da fasaha kun san shi mala'ika jibril aikin shi isar da wahayi ko to duk wannan aminci da mala'ika jibril yake da shi da iyawa da kowa to shi na ka ba gausi wa hukuma mika'ilu fihi aikin mika'ilu gare shi kuwa ka hukumul jazi ba Ƙarfi ne Allah maɗaukin sarki ya mai wanda duk lokacin da ya so zartar da abu zai zartar a bisa ikon shi da iyawan shi wa hukuma azra'ilu fihi shi ko aikin azra'ilu ka hukuma quwwatul waqi'a fiha to duk wani karfi da zai faru a cikin jikin shi yana iya zartar da wannan abin zai iya rayarwa zai iya kashewa kamar yadda dan ma'azi yake faɗi a cikin kasar da yayi yake cewa akwai lokacin da shi gausi suka yi hadarin mota mota ta kaca kaca da wani yaro mun gano wannan da kyau ko ai nan da nan gausu yazo tattara yaron kawai sai mike kawai sai tafiyan shi ai a cikin kasa din akwai wannan shine abin da suke nufi haka kuma yana zaune wasu zai yi tafiya sai wani mutum ya shiga cikin wata mota ta yi hadari ta kwatsa-kwatsa ba komi irin kangon motar nan sai ce wasu zai rage maka hanya kawai sai wasu ya shiga ce mu tafi kawai sai mota ta koma da taya da komi kawai ya halitta ta kawai suka tafi suka je suka dawo ina fata mun gano wannan da kyau to in sufi ya ce zai maki bayanin wannan irin matsayin da aka ba shi gausi to abinda zai faɗi ma ya wuce wannan bakinmu ba zai iya faɗin wasu kafircin ba ne yasa sai a faɗi daidai da an da kwakwalwanki zai iya ɗauka allah shi kiyaye wannan bayani da malam ya kawo a cikin wancan littafi mai suna at-tawqif ala muhimmati ta'arif lil ya zo a cikin litta shafi na uku. ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye wa qala fi ta'rifat har ila yau dai a cikin littafin ta'rifat na al-Imam al-Manawi yace akwai annajaba kun ga mun yi bayanin abdal autat qutb ko gausi to yanzu ko mala yace akwai al-najaba su kuma yace samaniyatun su najaba din nan su takwas ne fi kulli zamanin la yaziduna wala yanqusu a kowane zamani mutum takwas ake ba sa karuwa ba sa raguwa alaihim a alamul qabul fi ahwalihim yanda suka zartar da abubuwa to haka Allah madaukin sarki ke karban abu in sun yarda da kai ka zama yardaje in sun yi fushi da kai ka zama abun fushi a wajen Allah wa yaglabu alaihimul hal bi ikhtiyarihim sukan shiga hali na ganawa da Allah duk sanda suka zo suka so haka kuma ko ba a bisa son su ba Allah sai ya gayyace sai su gana da shi shine kuna cikin magana da shi kawai sai ga ya dauke wuta to yayi usuli yayi fana'i kenan ya koma ganawa da Allah hum ahlu ilmi sifati thamaniya sune masana dangane da siffofin taurarin nan ko falaki na masaukan taurari guda takwas wa maqamuhum al-kursi inda waɗannan suke zuwa shakatawa to shine kursiyin Allah madaukin sarki la yata'adunahu ma damu najaba ba sa iya wuce kursiyu su kai zuwa ga al'arshi muddin suna wannan matsayi da wannan muqami na najaba wa lahumul qadamur rasikh fi ilmi tasyir al-kawakib ba sa iya suna da ƙwarewa tabbatacciyar ƙwarewa dangane da gudanuwan taurari kaifan wattila'an wajen yadda taurarin suke da kuma irin yadda suke iya fuskantar abin da taurarin suke isarwa na saƙonni lamin jihata ulama ulama'i haza sha'an amma ilimin nasu fa ta ilimin Allah ne ba wai ta hanyar ilimin malaman da ke duba na taurari ba mun gane wannan da kyau ku su na jaba kun ji matsayinsu matsayi ne na gasu ga Allah kuma ta hanyar su ne in sun yadda da kai ka sami yaddan Allah in sun yi fushi da kai ka samu fushin Allah amma su wan naqaba su ko naqaba waɗannan bayanan duk malam yi su a cikin wancan littafin sai ya ce humul ladina jawazu ilmal falaki tasa su ne wanda ilimin ya wuce falaki na tara su waɗannan su ina dama da Allah ne to wannan bayani malai ce ku duba littafin at-tawqif ala muhimmat at-ta'arif na manawi shafi na 322 jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to kun ji waɗannan su ne ƙari ma akan wanda muka karanta a cikin littafi ko malam sai ce wa inna ma naqalnahu bi alfazihi mun ciro waɗannan bayani ne lafazi bayan lafazi kamar yadda malamin ya kawo liyulama domin a san mai ya kaifa alaihi mimma lahu baqiyatu nazar ladinihi saboda duk wanda ya ji waɗannan bayanan ko ya bincike ya karanta da kanshi muddin yana da sauran basira cikin addinin shi wal imanihi billahi kuma yana da sauran ragowan imani da Allah cikin zuciyar shi wa rusulihi da manzannin Allah wa ma ja'at bihi rusul da irin sakonnin da manzanni suka zo da shi anna hazihin naqulatu kullaha mujanibatun lima ja'at bihi rusul zai gano cewa waɗannan zantuttuka da bayanin waɗannan waliyai da siffofi da ayyukan da aka ba su to gaba ɗaya sun yi hannun riga sun sha bamban da abin da manzanni suka zo da shi walima waradat bihi kutubullahi ta'ala almunazzala haka littattafan da Allah ya saukar duka waɗannan bayanai sun saba masu wa anna hazihi kullaha nuqtatun min nuqtati al na lillahi wa lirsulihi kuma waɗannan bayanai bayanai ne na mutanen da ke kora samuwar Allah da manzannin shi ana wannan cewa ba Allah waɗannan su ne shi na ga mutum ya zo yana wa yana zikiri yana cewa shi ma Allah ke ma Allah ni ma Allah ita ma Allah Allah Allah kowa Allah kun gano wannan da kyau ko saboda waɗannan ne aka ɗauka su ne Allah kaga khallaj ya zo yake tsalle yana waka yana cewa wa ma fil jubbati illa Allah la ilaha illa Allah wa ma fil jubbati illa Allah wai yana duniya cewa ba abin da ke cikin riga wai shi shine Allah mun gane haka a cikin littafin fotohatul makiya ibnu arabi yake cewa allahu abdu mun gane wannan arrabu abdu wal abdu rabbu ya laita shi'iri manil mukallif ya ce arrabu allah abdun bawa ne wal abdu bawa rabbun allah ne ya laita shi'iri ya ce duniya taiman daɗi manil mukallif wane ne zai daura mu na shari'a can da Allah bawa ne kai ma bawa ne Allah Allah ne kai ma Allah ne wa mai gidan wani mun ba mun gano wannan da kyau ko shine zaka je na cewa wa mal kalbu wal khinziru kare da alade ba kowa bane illa ilahu ba ce ubangijin shi ne wa man rabbu illa rahibun fi kanisatin wai Allah ba kowa ba ne illa reverend father a cikin coci ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk waɗannan abubuwan ana karanta su ne wai da sunan wannan shine addini in ka ce waɗannan abubuwan ba ka yadda da su ba sai a ce ba ka yadda da waliyi ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma ga irin matsayin da ake an suna Allah sai ana mika musu in ka ce ba daidai bane sai a ce ya aka yi zama ba daidai ba sai a ce ya saba ma Allah sai a ce kana bin ilimin shari'a kenan ilimin zahiri so suna bin ilimin baɗi ne ilimin hakika kuma shi qur'ani cewa sun alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha shari'a aka ce mu bi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ci gaba da cewa wa annaha min kalimatil ubbad lil ibad mala ya ce waɗannan kalmomi ne nan bayi da ke bautan bayi ma'ana waɗanda su sun aji wasu bayi a matsayin abin bauta ba Allah ba min ubat lil ibad wa anna haza a'idun ila qawli man yaqulu bi ilahiyatil aflak wal kawakib sannan waɗannan zantattuka gaba ɗaya suna tattaruwa ne su tabbatar da maganan masu cewa taurari Allah ne falaki falaki ma Allah ne su ne abin bauta wanda irin waɗannan mutane ne Allah ya tura annabi Ibrahim zuwa gare su ya masu wa'azi to wannan bautan taurarin ne ake son a dawo ma al'umma da shi wanzur ta'allubihi mala ku kalli irin wasannin da suke yi bi mala'ikatin lahi da mala'ikun Allah yanzu mala'ika Jibril da Israfil da Mika'il da Malkul Maut sun zama abin wasan waɗannan bal inkaruhum kai ma su fa suna musun ma waɗannan mala'ikun ne don nuni suke ba wanne jibrilu ko israfil ko kaza ba waɗannan waliyan ne su wa hazwihim da yanda suke masa izgilanci na uzu bi wajihi la muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare mu da fuskan shi min al daga taɓewa wannan da ire-iren shi ina fatan mun gano wannan da kyau malam da ya kawo bayanin sai kuma yi shimfiɗa da sharan fage don mutane su gane lalle wannan ba addini ba ne ɓata ne allah ya kiyaye fa ha'ulaye ullahi inda ha'ula'il mubtada'a malam ya ce waɗannan fa su ne wai waliyan allah amma a wajen waɗannan 'yan bida'a balil mu'attila malam ya ce kai ba ma 'yan bida'a ga magara ba waɗanda ke kore allah wanzur billahi alaika malam ce ina gama ki da allah ki tsaya ki dubi wannan maganganun ki saware shi da kunnan basira in kana fika bakiyatun min aqalin in ya zama mai sauraron yana da sauran hankali kan baina wasfi isa alaihi salam li auliya illa in kun koma baya a cikin wannan littafi na al-insaf malam yayi bayani dangane da yanda annabi isa ya siffanta waliyan Allah da yanda suke kankan da kai da bin Allah da waye waye allazi saqat hadithahu fi awwal hadhihi risala wanda farkon wannan littafi ya kawo bayanin min al-khushu' annabi san tambaye shi waye wali sai ce wali shine mai kankan da kai ga Allah wal ibada da zage dantse wurjanjan wajen bin Allah wa zahada da kuma bin Allah taka tsantsan game da al'amarin duniyar nan wa baina wasfi haula da inda waɗannan su kuma suke siffantawa liman wasafuhu ga waɗanda suka siffanta limusharakatin lafi tasarrufin alam domin suna nuna cewa waɗannan wai suna da hannu da masharakantan Allah maɗaukin sarki wajen gudanar da duniya bal innal alam ba ne ce ba ma ba sun ɗauka duniyan nan na bihim anallah in dai da su ko ba Allah komai zai tafi haka ne ko ba haka ne? abin da aka nuna mutane kenan domin ta hanyar su ne Allah ke iya kiyaye kaza ke iya azurta kaza ke iya kara kaza ke iya kulawa da kaza in ba su kenan Allah zai zama hoto kenan Allah ya kiyaye wanzur fil kalami rusulullah jama'ar annabi ku dubi maganan manzannin Allah da Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani fa inna nuhan yaqulu liqaumihi nuhu ne yake cewa mutanen shi wala aqulu lakum indi khaza'inullah ban ce muku taskokin Allah a hannuna yake ba wala a'lamul ghaiba ni ban ce muku na san gaiba ba wala aqulu inni malak ni ban ce muku ni mala'ika ba ne. amma ku kalle wani mutum kwaɗe sunan shi gausi an haɗa mala'iku hudu an ce duka ayyukansa yana jikin shi jama'ar annan muna gane wannan ya ce ba taskan Allah a hannun shi an ce su ne masu kawo agaji da tallafi da tangi ku kalli yadda aka ce suna da ilimi na siryan a cikin kawun, suna sanin komi kun ji ya ce wala alamul gaiba ku kalli yadda manzannin Allah suke da ladabi ga Allah kalli yadda wannan su kuma suka raina Allah wa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kula lahulla kuma manzan Allah da kai shiga abin da Allah yake ce mashi kul ka ce mu mutane la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku taskan Allah a hannuna take ba ballantana in zama gausi kenan shi kenan gausi har ya wuce ma annabawa wala alamul gaiba kuma ni ban ce ku na san gaiba ba wala aqulu lakum inni malak ni ban ce ni mala'ika bane manzon Allah da kanshi wa haula'i dhullal malaje kun ga waɗannan matattun ja'alul mala'ika su da kan suka maida mala'iku al-arba'a abadan li haula'i al-qatab wani bangare ne na waɗancan kotobe kotobe gausi da ake ambatawa ina fatan mun gano wannan da kyau a haka suka ɗauke su a haka suka aje su malam ya ce wa kullu haziyar alfas kun ga dukkanin waɗannan lafuzza min al na kutubi wa ghayruha da makamantinsu to mubtada'atun istilahiyyatun istilahin tarif definition ma nasu to bid'a ne kirkiro shi ma ba a san shi a shari'a ba mana asalin sunan ma bai da asali don ba a san shi ba lam ta'ati sunnatu biha wala kitabun wala lugha mala yace su kansu sunayen abdal autad najaba naqaba gausi qutub kalmomi ne na bid'a a istilahin larabci ma ba san shi ba ba san shi a cikin alkur'ani ko hadisi ba gaba ɗaya ma ba shi a cikin addinin Allah mala yace illal abdal allahumma illa su waɗannan abdal din kama afadahul qamus wan nihaya kamar yadda an samo bayanin abdal a cikin kamus al-muhid na fairuz abadi da kuma annihaya nihaya fi garibul hadith wal athar na ibn al-athir li'annahu qadarawa fi zalika ahadith malai shi har hadisi an kawo akan haka to ga wannan ba dai inda yake cewa illal abdal malai ya sauke a ƙasa ya jawabi da cewa qala shaykhul islam ibn taymiya yace kullu hadisin yarwa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi iddatil awliya duk wani hadisi da aka ruwaito aka danganta shi ga annabi da yake kididdige yawan waliyai wal abdal da kuma badalai wan naqaba da naqabai wan najba da najabai wal autad da autad wal aqtab da aqtab mithlu arba'a an ce hadisin yazo ya ce akwai waliyai guda hudu aw sab'a wani ya ce bakwai aw ithna ashara ko sha biyu aw arba'in ko arba'in aw saba'in ko saba'in aw thamanu mi'a ko ɗari takwas aw thalatha ashara ko goma sha uku aw al-qutub ko hadisin da yake bayani akwai wani al-qutub al-wahid wani qutubi da ke kula da waliyai gaba daya kwaya ɗaya. to falaysa fi zalika shay'un sahihun an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu hadisi ko guda wanda ya inganta daga annabi walam yantika salaf bi shay'in min hazil alfaz magabata na kware tun da kan sahabbai ba taɓa samun wani wanda ya furuci da wannan ba illa bi lafzil abdal sai dai an samu wasu maganganu da suke magana kan abdal warawa fihim hadith har hadisi aka kirkiro annahum arba'una rajulan ibn taymiya yace wai an ce su waɗannan su arba'in ne wa annahum bi sham wai suna ƙasan sham ne wa huwa fil musnad wannan hadisi yana cikin musnad al-imam ahmad min hadis ali radiyallahu anhu a hadisin da aka danganta ma sayyidina ali ibn abi talib wa huwa hadisin munqati wannan hadisi akwai inqita'i a cikin shi laysa bi thabitin bai tabbata ba ku duba mujmu'ul fatawul kubra juz'i na 11 shafi na 167 qala ibn al-jawzi malai ce ibn al-jawzi yace fil mawdu'at a cikin littafin shi da ke tattara hadisan ƙarya a jiz'i na uku shafi na ɗari da hamsin da biyu ba da an aura da jimlatun min al-ahadith al-warida fil abdal bayan da ya tattaro hadisan da aka kirkiro dangane da abdal aka kawo sai shi ibn al-jawzi ya ce walaysa fi hazil ahadith kun ga hadisan nan duk da yawansu su babu hadisi ko kwaya daya ya sihu wanda ya inganta gaba ɗaya babu ingantacce a cikin shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ya zama wajibi musulmi su tsaya su kiyaye wannan to malam da ya ce a ciki an kawo wasu hadisai a lamba na biyu sai ce a musnad na al-imam ahmad ne mujalladi na biyar shafi na 322 qala al-imam ahmad aqibahu shi imam ahmad ma da ya ruwaito hadisin da aka danganta ma sayyidina ali yana gama kawo hadisin sai ce huwa munkar hadisi ne munkari wanzur tafsilal qawl fi mala yace gamsassun bayanai ku duba fi silsilatul ahadith daifa lil albani a cikin silsila mujalladi na biyu shafi na 340 wa qad hakama alaihi bi annahu munkar fadilatul allamatul muhaddis al-asar shekul albani ya hukunta wannan hadisi da cewa hadisi ne munkar mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam a sama ce. fa akhraja ahmad an ubadat bin samitin marfu'an malam zai kawo mana wasu daga cikin hadisan ne yana tafe yana bayyana mana raunin su yace al-imam ahmad ya fitar da hadisi daga ubadat dan samit daga annabi wai an ce annabi ya ce al-abdal fi hazil umma 30 rajulan abdal a cikin wannan al'umma wai mutane ne mutum talatin ƙulubuhum ala kalbi ibrahim halilar rahman kun ji wasa da annabawa ko wai irin zuciyar annabi ibrahim suke da shi kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan duk sanda ɗaya daga cikinsu ya mutu maza sai allah maɗaukin sarki ya canza da wani to wannan hadisin ne malin ya ragargaza shi a can ina fata mun gano wannan da kyau wanda suka ce munkar ne shine tare abin nan takhrijin shi ne na karanta ya ce wa akhrajat tabarani an ubadata aidan marfu'an al'abdal fi ummati salasuna bihim ta komal art Shawai annabi ya ce a cikin al'umman shi akwai abdal mutum a talatin ta hanyarsu ne allah ke iya tsaye da ƙasa wa bihim tsaron. yana yin ruwa ne don su wa bihim tsaron kuma ta hanyarsu ne allah ke iya taimaka ma bayan shi na kwarai malice zakarul haithami fi majma'iz zawa'id al-imam al-haithami ya kawo wannan a cikin majmu'uz zawa'id juz'i na goma shafi na 63 wa qala yace rahu tabarani min tariq umar wal bazzar an anbisa al khawas wa kilahuma lam a'rifhu mala yace duk waɗannan majhulai ne bai san su ba wanzur silsilatu dha'ifa mala yace ku duba silsila dha'ifa juz'i na biyu shafi na arba'in an bayyana cewa hadisan ba ko kwaya ɗaya da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa akhraj at-tabarani an auf ibn malik marfu'an al-imam at-tabarani ya fitar da hadisi daga auf dan malik wai daga annabi cewa al-abdal fi ahli sham su abdal din nan ana samun su ne daga cikin mutanen ƙasan sham wa hum arba'una rajulan mutum arba'in ne kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan duk sanda ɗaya daga cikinsu ya mutu maza sai Allah ya tada kun ga akwai kauro da juna akwai ittirabi wani waje a ce hudu wani waje a ce arba'in wani waje a ce saba'in wani waje a ce kaza kun gano wannan da ke ku to duk sanda mutum ya muda sai maza Allah ya tada wani yes bihim alghais ta hanyar su ne Allah yake saukar da ruwa in kuma ana neman ruwa ma sai a roki Allah sai ya saukar da shi wayantasur bihim alal aada sannan su ake kamun kafa da su a samu cin nasara akan makiya to yanzu ai dai america tana ta wahalar da mutane ina waɗanda ke bin waɗannan su ce a kashe america yau mun gano wannan ko ko su waɗannan ba sa jin haushin arna sai musulmi ba gane ba ko Allah shi kiyaye wa yasrifu an ahli sham bihim al'azab kuma ta hanyar su ne Allah yake kauda mutanen ƙasar sham daga azaba idan Allah ya yi nufin saukar da ita wannan malai ce rahu tabarani wai tabarani fitar da shi a juz'i na 18 shafi na 65 an ahu malikin annahu kala la tasubbu ahla sham ka zagin mutanen kasan sham fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yace wai ya ji annabi yana cewa humul abdal a cikinsu akwai abdal wa bihim tunsaruna wa bihim turzaqun ta hanyar su ne ake taimaka muku ake azarta ku qala al-haythami fi majma'iz zawaid haisa mai faɗi a cikin majmu'uz zawaid juz'i na goma shafi na 63 yace fihi amr bin waqid fa afahu jumhurul a'imma wa wasaqahu muhammad bin mubarak as-suri wa shahr ikhtalafu fihi wa baqiyatu rijalihi thiqat malamin ya kawo mutum biyu wanda daya malamai sun raunata shi wani kuma sun ce mutumin kirki ne a ka'idan hadisi an faɗi wannan ku duba nukhbatul fikar za ku ji me malami suka faɗi wa amma lafzin ladhi awradahu al-musannif faqad akhrajahu hul imam ahmad fil musnad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad juz'in farko shafi na 112 an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala ibn al-qayyim fi manar al-munif ibn al ya faɗi a cikin manar al-munif a shafi na 133 yace wala yasihu aidan yace bai fa inganta ba fa innahu munqati an sami inqita a cikin shi wa ahmad shakir ahmad shakir yace fi taqiqil musnad da ya yazo taqiqin musnad juz'i na biyu shafi na da 171 yace isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne linkata'ihi saboda inkata'in da aka samu jama'a kun ji aikin da malaman suke ku duk sun gama kawo hayaniyan kun ga an ba hadisan ana bayyana nagartansu da rashin nagartansu Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙurewar lokaci a nan za saurara sai in allah maraukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo ba wannan sai mu zo mu karasa abin da ya saura kawai sai mu ci da karatunmu fasubhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين